rashin samun matsaya game da bukatun jami'o'in Najeriya dai shi yasa malaman komawa yajin aiki na gargadi har wata guda. Amma a maimakon dakatar da yajin aikin bayan kwashe wata guda sai kungiyar ta sanar da ƙarin watanni biyu a jere. Sai dai kuma ganin irin halin da ɗaliban ka iya shiga ya sa ƙungiyar iyaye da malamai wato PTA kira ga ɓangarorin guda biyu cewa su sauya tunani. In ji shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Haruna Ɗanjuma. Mu kungiyar ƙungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki ɗaya muna kira ga su kansu asu muna kira ga gwamnatin tarayya su yi abin da ya dace ganin cewa ba a sake tsawaita wannan lokaci wanda ina iya jawo koma baya sanya mu cikin gararin da yake ba zai maka sannan daɗi ba muna sanar da asu da gwamnatin tarayya cewa idan wasu daga cikin waɗannan ɓangarori suna ɗaukan 'ya'yansu suna iya kai su ƙasashen waje ko su kai su makarantun kuɗi to su sani cewa su ma suna da yan uwa waɗanda suke ba za su iya kai 'ya'yansu makarantun kuɗi ba na nan gidan Najeriya ko na ƙasashen waje. So muna son ɓangarorin nan na shari'a da na mulki da kuma na wakilai to su zauna su shawo kan matsalar da ke tattare da tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'in ƙasar nan. Ita ma ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna ta ce lokaci yayi da ya kamata gwamnatin tarayya ta cika alƙawuran ta ɗauka a baya. ita kuma ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu ta ɗan sassauta. Shugaban ƙungiyar ta kan a jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayab ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan wannan mataki. Uh, yajin aiki da malaman jami'o'i na Najeriya suke yi wani abun damuwa ne abun bakin ciki ne musamman in ka lura da yanayin Najeriya a yanzu. Amma mu a matsayin mu na kungiyar Kristoci za mu goyi bayan iyaye ne mu kara yin roko ga malamai. Gaskiya ne mun san da cewa ba musu da kyau ba. Amma to idan sun lura da cewa yaran talakawa da suke makarantu din nan sai su tausaya mana su nema wata hanya da za a iya magance wannan abun su rage abubuwan da suke bukata tunda ba za a iya same shi yanzu ba idan abin da muke karanta muke ji gaskiya. gaskiya ne su yi yakacin abin da za su yi domin yara su dawo makaranta babban kuka kuma ya koma ga gwamnati gwamnati take da haƙƙi domin ta kyautata malaman nan tunda malamai suna zargin gwamnati da yaudara mu za mu gawa gwamnati in za ta ji tsoron Allah ta yi abin da ya kamata masu tsoron mu za su tuna da cewa watannin baya eh, sultan da kuma babban shugaba na kungiyar mu na kristoci sun je sun gan shugaban kasa domin su yi loko akan wannan magana an kuma yi musu alkawari za a yi wani abu to abin ya zama da damuwa ba a yi ba to muna kara jaddada roko da cewa gwamnati ta yi abin da ta yi alkawalin nan za ta yi domin a bude makarantu yara su koma wannan shekara ya zama shekaran siyasa gashi rashin tsaro a kasa in yara ba su makaranta to wahalar da kasa na ta shiga zai zama babba yanzu haka dai ɗaliban jami'o'in gwamnati a Najeriya na gida sama da wata guda abin da ya sa wasu ke ganin akwai babbar matsala idan dai mahukunta ba su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan yajin aiki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.